قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ya kai wannan manzo ka ce wa kafirai waɗanda suke bauta ma wani tare da Allah waye mahalicin mai da ƙasai kuma mai gudanar da al'amuransu ka ce da su ya kai wannan manzo Allah shi ne mahalicinsu mai gudanar da al'amuransu kuma kuma kun tabbatar da haka ka ce da su ya kai wannan manzo shin yanzu za ku ɗaukar wa kawunan ku wasu mazubinta al'amurra saɓanin Allah waɗanda suke gajiyayyu ba sa iya janyo wa kawunan su amfani ko yaye wa kawunan su cuta ta yaya za su iya yin wannan gabaninsu ka ce masu ya kai wannan manzo shin kafirin da yake marar basira zai yi daidai da mumini wanda yake da basira da shirya ko kuma shin kafircin da yake duhu ne zai yi daidai da imanin da yake haske ko kuwa sun sanya wa Allah abokan tarayya ne cikin halittarsa waɗanda suka yi halitta irin halittar Allah sai halittar Allah ta cakuɗa da halittar waninsa a wurinsu suka rasa lallabewa ka ce masu ya kai wannan manzo Allah shi ne kaɗai mahalicin komai baya da abokin tarayya cikin halitta shi ne wanda ya kaɗaita da allantaka wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta kuma shi ne mai rinjaye akan kowa.